العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، بدأ <coughs> كراتو تكون للتافي جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية واللفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى wannan shine darasinmu na biyar kuma yau muna laraba biyu ga watan shaban jirar annabi sallallahu alaihi wa sallam a 1447 kuma shi ya zo daidai da 21 ga watan 1 miladiya ta 2026 <clears throat> a wannan gari mai albarka na makka za mu tashi fuska ta uku cikin dalilan da shekul islam ibn tabi'a yake bayarwa na cewa hanyar fasara alkur'ani da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da tabi'ai ita ce hanya ɗaya tilo da ya wajaba kowane mai tafsirin alkur'ani ya yi aiki da ita ya bita wajen fasara alkur'ani musamman abin da ya shafi sigofin Allah sunayensa shi dalilai da yawa sun tabbatar da haka bayan ya tabbatar maka da da cewa ita ce hanya mai inganci ita ce hanya mustaƙima to kuma yake tabbatar maka da cewa ita ce hanya kuma ɗaya tilo babu wata ce saboda mai saboda in ka komawa zuwa ga sahabbai da tabi'ai wajen fahimtar ma'anonin alkur'ani da abin da ayoyin alkur'ani suke nufi to za ka koma ne zuwa ga maganar masu luga maganar wani balarabe ko wani mawaki ka ce shi saboda hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama akwai yiwuwar ya zanto an yi kuskure a hadu ne waye-waye da sauransu ya ce to duk abin da za ka faɗa akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin hujja da za ta sa ka ƙi karɓar hadisan nan to za a iya faɗar fiye da haka a kan waƙoƙin da za ka kawo na jahiliya ko na wani balaraban ƙauye ko bayanin wata ma'ana ta luga za a iya faɗar irin waɗancan a ganganu fiye da yadda ake faɗar su akan hadisa a sallallahu alaihi wasallam ka kaga babu wani dalili da zai sa ka bar abinda ne Allah subhanahu wata'ala ya nuna zai zamo bayani na alkur'ani su ne hadisa a sallallahu alaihi wasallam ka bar su ka koma kan wani abu daban wanda yake cike da tababa da rudani to shine yake cewa alwajhu thalith fuska ta uku dan ya ka fuska ta farko a ce ka je ma ka yi gaba da gaba da laraba wanda za ka karɓo fassara a wajen su. waɗanda su ne larabawa tsantsa da idan suka yi magana da larabci take ɗaukan ma'anar larabci ɗin babu wani abu sabo ko shigogo shigogo da ya shiga cikin harkar larabci a lokacin ko kuma ka dauko daga ka karbo daga wanda ya saurari lugar daga wanda ya nakalto da lafizar lugar daga larabawa ko a waki ko a rubutun zubi shine mataki na biyu ko mataki na uku shine yanzu zai fada alwajhu thalith anna ad-darajata thalitha an yasma al-lughata mimman sami'a al-alfaza wa dhakara annahu fahima ma'naha min al-arab kal-asma'i فيما سمعه من الأعراب وذكر أنه فهم معناه ومن هذا الباب كتب اللغة التي يذكرون فيها معاني كلام العرب بألفاظ المصنفين ومعلوم أن هذا يرد عليه أكثر مما يرد على من سمع الكلام النبوي من صاحبه وقال إنه فهم معناه وبينه لنا بعبارته شي درجة آه، فسكات تأكو wato mutum ya saurari lugadin daga wanda ya saurari lafizan larabci din sannan ya ce ya fahimci waɗannan ma'anonin ya fahimci ma'anonin waɗannan lafizan daga larabawa wato mataki na biyu mataki ne na nakanto lafazi kamar yadda larabawa suke ambatarsa mataki na uku kuma mataki ne na nakanto ma'anar lafazin yanzu wani ne zai ce ya fahimci ma'anar kaza kaza kaza daga maganganun larabawa kaza suke nufi yanzu ma'ana ce yake da kanto maka ba lafazin ba su ne kamar yadda su asma'i suke yi ɗaya daga cikin manyan eh, malaman luga sai sun fahimci ba larabe in yace kaza ga ma'anar da yake nufi kaga nan suna naƙalto maganganun larabawa ne da ma'ana da ma'ana ya ce kamar yadda ya ji daga larabawan ƙauye ko ƙauyawa ga abin da in suka ce kaza kaza suke nufi wa zakara annahu fahima ma'anahu ya ce haka ya fahimci ma'anar wa min hadha bab kutubul lugha a cikin wannan daga wannan babi ne aka samu littattafan lugha littattafan lugha da suke magana akan harshen larabci littattafan irin su al-azani na al-asmahani irin su littafin al-kamil na al sauran littattafai na luga waɗanda kuma littattafan ma'ajin kamar al-muhkam na sida kamar littafin al-sihah na al-jawhari kamar littafin tahdibin luga da sauran littattafan luga kamar su lisan al-arab da staj al-arus da littattafai ne da suke bayanin ma'anonin kalmomi na larabawa to kaga duk a nan masu littattafan ne suke bayanin ma'anonin kalma kaza kalma kaza ga ma'anarta kalma kaza ga ma'anarta to ko dai ka ce a nan za ka je ka ɗauko tafsirin maganganun Allah daga ma'anonin da waɗancan suka ce sun fahimta daga zantar larabawa ya ce to kaga a nan shi ma wa ma'alumun an na haza ya rido alaihi aksaru min ma ya rido alaman sami alkalaman nabawi min sahibihi abinda zai za a iya iradi a kansa wato shi ma a ce akwai matsala in kana iya cewa a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yiwuwar a samu kuskure akwai yiwuwar na kalto da ma'ana bai fahimci maganar ba akwai kaza akwai kaza to a nan za a samu fiye da yadda za a samu a can daga wanda zai ji maganar annabi daga daga wanda ya ruwaito ta wa qala innahu fahima ma'anahu yace ya fahimci ma'anar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi gashi abin da yake cewa domin suna maganar ruwaya da bilma'ana sai sai yi malamin hadisi kan yi ruwaya bilma'ana ya kan yi ruwaya bilma'ana saboda haka da zai ruwaya bilma'ana ta yiwu ya canza lafazi wani lafazi da wani lafazi ya bada wata ma'ana fiye da wadda ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ko ya bada wata ma'ana da ta tsuke ba ta kai fadin wadda annabi yake nufi ba saboda haka tunda haka ne kaga ba zai yi ya zama hujja yankakkiya ba tunda akwai yiwuwar a samu tangarda wajen fahimtar ma'ana abinda suna kawo wannan sai a yi hadisi an yadda a yi waya bil ma'ana tare da cewa ita ruwaya bil ma'ana a gurin malaman hadisi ba haka wasu suka saki zancen ba cewa kowa ya je ruwaya bil ma'ana suna sa sharaɗi na farko dai ta'azzarar lafazin ba zai zo ba saboda daɗewa ko kuma wani dalili ya sa mutum ba zai iya kawo lafazin ba in zai iya kawo lafazin da lafazin shine daidai yasa za ga wasu ma daga cikin malaman hadisi ba sa yadda su yi ruwaya ba bil ma'ana sai bil laf kamar ibn siri da da makamantansu sannan sharaɗi na biyu ya zama na arifan bima yahilu ma'ana bima ma'ana ya san abin da zai iya canza ma'ana in zai kawo kalma ya san irin ma'ana da za ta bayar kafin kenan sai ya zanto yana da fahimtar larabcin fahimta mai faɗi duk sanda zai ɗauki kalma ya canza ta da wata to yana sane da irin abin da ma'anar kalma ta biyun za ta bayar sai ya zama yana da wannan ilimin sannan yana da kuma yana da fahimta yana da fiqhul lugha ya san abubuwan da harshen larabci yake dauke da shi na ma'anoni masu fadi sauraka ba haka suka saki abin kawai ba kowa ya je ya ya bi ma'ana sannan kuma shi hadisi galibi za ka samu in mutum ya ruwaito shi za ka gaba shi kaɗai yake ruwaitowa ba wani ma zai ruwaito wani ma zai ruwaito sai ka samu malami guda ɗaya almajiransa wajen mutum nawa daga ashara su ruwaici hadisan a wajensa ka samu imamu Zuhri cikin almajiransa da dama sun harwaci hadisi ɗaya a wajensa malik ya ruwaita eh, ibn uyaina ya ruwaita ma'amar ya ruwaita allais ibn sa'ad ya ruwaita ibn eh, aqil ibn eh, khalid ya ruwaita yunus ibn yazid al aybi dalibai da dama manya-manya da suka fito da garuruwa daban-daban sun roci hadisi ɗaya daga wajensa to in wannan ya kuskure sauran fa duka za a za su taru ne su ta kuskure sauraka za ka iya fahimtar kuskuren wani daga bayanin da wani ya zo da shi an ga cewa fuskokin ruwayar sun tattara da ma'ana kaza wani ya zo ya saba da wata ma'ana daban kaga za ka fahimci wannan da ya saba ya yi kuskure don shi hadisi yana samun mutaba'ar da kuma wannan da ake tabbatar da shi ko a samu bayanin kuskure in akwai kuskure a ciki sabanin abin da ya shafi luga ba ta da wannan gatan da hadisi yake da shi alwajhur rabi fuska ta hudu ah, an yunqala lahu kalamu haula alladhina ah, zakaru annahum sami'u Kalamar Larabi a nakalto masa maganar waɗannan da suka ce sun ji maganar larabawa a nakalto masa ba wai shi ya nakalto ba a nakalto masa a roito masa a gaya masa ba wai shi ya je roito ba kaga an ƙara jin ƙasa kenan wa min al-ma'lum annahu yaridu ala hadha min al-aswilati akthara mimma yaridu ala naql al-hadith to irin tambayoyi ko iskalat al-aswila yana nufin al-as'ila wato tambayoyi da za su iya wato bujurowa a nan sun ba fi waɗanda za su bujiro a kan ruwayar hadisi ba shakka eh, eh, ruwayar hadisi suna da ƙa'idoji da suke sawa wajen ruwayar wajen karɓar hadisi daga mutum waye za a karɓi hadisi daga wajensa da sharuɗa ake bukata ya cika sannan bayan cika sharuɗar da wata siga aka ji hadisin a wajensa sigar sauraron hadisin kanta karɓo hadisin kanta sigogi ne daban-daban wata tafi wata wata tafi wata akwai asama akwai al'itira a alashai akwai al'ijaza akwai al'arta akwai al'munawala akwai al'ujada akwai gasunan daban-daban wajen guda hawa takwas kuma kowace tana da matakin da take da shi wajen ƙarfi kuma sannan tana da sharuɗin da ake samuta babu wani abu da ya danganci na tsalto luga da aka yi masa irin waɗannan sharuɗa da ƙa'idoji saboda haka in dai har za ka ƙi hadisi tare da cewa yana tare da waɗannan ƙa'idojin amma da za ka ƙi yadda da zamansa hujja to babu shakka wannan min za ga aula sai zama hujja saboda ba shi da sharuɗan da aka samu waɗancan ba aka samu hadisan annabi الوجه الخامس أن Khamisa, an أن يعلم اللغة aka yi sa an yu'allama lugha ko an yu'lama lughatu hmm? an yu'allama rubuta ne an yu'allama lughata to an yu'allama lughata yu'allama huwa lughata a koya masa lugar bi qiyasin nahwiyyin aw tasrifiyyin ta hanyar qiyasin nahwu ko ta hanyar qiyasin sarfu wato koyar da shi lugar amma ba wai ta hanyar nakari ba akwai abin da ake cewa sana'a asama shine ajiyo abu da yadda larabawan suke fada sa ajiya ya suke faɗa a faɗi yadda suke faɗa shine sama akwai alƙiyas wani abu ne da ba ajiya ya suke faɗa ba amma akwai wani abu da ya kama da wanda suke da wannan ya suke fada su sai a alƙiyasun to wannan akan wancan to tunda suna faɗar wancan kaza to wannan ma ana iya ce masa kaza ne kiyasi kiyasi na babin nahau ko kiyasi na babin sarfi a'a shi sama ya kaji ana faɗa yanzu misali a sunaye kamar misali tukur tukur bahaushe na cewa tukur in baka ji yadda yake faɗa ba watakila aka rubuta ta'un kafin ra'un kace takar ce takar ko takkar ko tikkir ko tukur za ka dai ta abin nan watakila ka ce to akwai wani suna da kake ji ko shi ne daidai yake da wannan sai ka yi kiyasin wancan da wancan tare da cewa kuma inda za ka ji suna faɗa sai ka ji ba ka suke faɗa ba da yi da yawa masu faɗarsa za ka ga ya sha babban da wanda shi ba ba ba ba cikin wannan yare yake ba za ka ce yana faɗarsa ba daidai ba wataƙila kuma kiyasinsa yake da wani abu da shi ya sani a nashi yaran sai ya mai da iwancan daidai da nashi yaran wanda ya sani to shi yasa wasu abubuwan ta hanyar sama kawai ake ɗaukar su a ce haka aka ji suna faɗa amma wataƙila aka biyo su daki daki ka'idojin nahu da sarhu sai a gaba za su hau ba ba su hau ba yanzu misali ana nisba zuwa ga da arrazi arrazi nisba ce ala ghairi qiyas yanzu in qiyasi za a babu wata zayin a cikin sunan arrayu babu zayin. ya kamata wajen nisba ba kuma a saji wata ra ta fito zayin ta fito a ce arrazi kama kamata a ce arrayu arrayi tun da arrayu ne a ce arrayi yawwa to kaga wani ala ghairi qiyas ne an saba wa qiyasi ana kama almarwazi nisba ila almarwa maru maru maru mimun ra'un wawun ne babu zai amma kuma ce almarwazi ko almarruzi har a wata zalo to wannan suna cewa nisba ce amma ala da kiyas to akwai irin a luga wani abu da kawai yinsa aka yi suna faɗa su haka amma aka ɗauko doron kiyasi a ƙa'ida ta nahau da zarkokin da aka sa nahau ba zai yi a faɗe shi haka ba to shi yake cewa ko dai a koya masa lugar ta hanyar kiyasi na nahau ko na sarfu wanda kad yadkhuluhu tafsisun li mu'aridin rajihin tana yiwa wannan ka'idar kuma an samu wasu abubuwa sun fita daga ciki akwai wasu abubuwan da ba tafi akan wannan ka'idar ba don kowace ka'ida suna cewa kowace ka'ida tana da tana da shawar tana da wasu abubuwa da abubuwa da suke fita daga ciki daga cikinta ko doka ce aka yi za ga wasu dokar ba ta aiki a kansu to haka a loga din akwai wata ka'idar da za ga wasu abubuwa sun fita daga cikin ka'idar saboda wani dalili mai ƙarfi wa kar ya kunu fihi farqun lam ta lahu wadu qiyas al ko kuma idan akwai bambanci tsakanin wannan da wannan bambancin da shi bai sanya ka'idojin bai yi la'akari da su ba da ya kula da bambancin wataƙila da ba zai hada wannan da wannan din ba ba za su haɗu ba amma saboda bai kula ba sai ya fahimci cewa wannan babin wannan ne kuma sai ga ya fita daga cikin ka'idar da ya ajiye wa min al-ma'lum anna hadha yarju alayhi akthar mimma yarju ala man ta'allama ma'ani al-shar'iyya min al-qawa'id al-kulliyya allati wadaha al-fuqaha to ce to kaga anan abu ne sananne cewa wanda ya koyi ma'anoni na shari'a ya lakance su ya fahimce su daga ka'idoji gamammun ka'idoji wanda malaman fiƙo suka sanya ya fi sauƙin matsaloli akan wanda zai koyi zai ci zai fahimci shari'a ta irin waɗannan ta hanyar masu luga ba za su zama ɗaya ba waɗancan ƙa'idojinsu sun fi zama muhkama duk da cewa su ma ana samun wasu abubuwa su fita daga cikin ƙa'idar za su kawo alƙa'idar kulliya akan iya samun wani abu ɗaya biyu uku ya bai shiga ƙarƙashin ƙa'idar ba amma dai ya fi ƙarancin matsaloli akan abin da za a samu a tare da waɗancan yace wa idza kana al-amru kadhalika faman lam ya'khudh ma'ani al-kitab faman lam ya'khudh ma'ani al-kitab was sunnati min as-sahabati wat tabi'in wa man akhadha anhum lam yakun lahu tariqun aslan illa ma yarju alayhi min al-afati ad'afu ma yaridu ala hadha hadhihi at-tariq yace to idan al'amarin haka yake to duk wanda yake karbar ma'anonin littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yadda ya karbi wannan daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka ji daga tabi'ai to ba shi da wata hanya kwata-kwata ba shi da wata hanya kwata-kwata ta yi gada alkur'ani da sunna da ba'anoninsu illa ma ya rido alaihi min al'afati sai hanyar da take da matsaloli a za'ahu ma ya rido ala tsari ninkin ba ninkin matsalolin da za ka samu a hanyar da a yanzu yake cewa ba zai bi ba ita ce hanyar hadisai da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hanyar hadisai da maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata hanyar da zai bi tana da matsaloli fiye da wanda yake zaton cewa akwai su anan fala yajuzu lahu tarjihu ghayriha alaiha don haka ba shi da ba ya da dalilin da zai sa ya rinjayar da wata hanya akan wannan hanyar ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganun sahabbai fa yakunu ahad al-amrayn laziman lahu to ɗayan biyu ne dole abu ɗayan abubuwa biyu ne zai zai lalace shi zai lazumce shi menene in yasta da billazi huwa adna billazi huwa khair ko dai ya canza abin da yafi alheri da wanda bai kai shi ba abin da yafi alheri ne ka bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa ya canza shi ya koma hanyar masu luga kaga nan da allazi huwa adna billazi huwa khair ya canza abin da yafi alheri da wanda bai kai shi ba ويعدل عن الطريق التي فيها من العلوم اليقينية يكركتي وهنية تكي تكدا علم مكان يقيني واتو تكي تكدا تبس والأمور الإيمانية تكي تكدا الأمر الإيماني والاعتقادات الراجحة تكي تكدا أكيدو ونسكي ماسولين جاي والظنون الغالبة تكي تكدا تكي أو كدا زني واتو زتن بيكي من رجاي ma la yujadu fi ghairiha abinda babu a wata hanya irin irin wannan a wata hanya daban ila ma huwa dunaha fi zalika kulli ya koma ga abinda bai kai wannan ba cikin duka waɗannan abubuwa wato ko dai mutum ya canza hanyar da take mafi alkhairi ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban sa da fahimta alqur'ani ta hanyar ta hanyar hadisa annabi da maganganun sahabbai ya koma waɗanda wannan hanya ta sahabbai hanya ta hadisa a nusar salama tana cike da yaƙini tana cike da imani tana cike da tabbaci ya koma zuwa ga wata hanyar da bata kai ta ba da ba ta ɗauke da yaƙini irin wannan ba ta ɗauke da tabbaci irin wannan ba ta ɗauke da da aƙida bai rinjaye irin wannan ya ce bari ya sabdilu bil yaƙini shakkan zai canza yaƙini da shakka wa bizallin rajih wahman zai canza zato mai rinjaye da wahami wa yastabdilu bil imani kufran ku canza imani da kafirci wa bil huda dalalatan ku canza shari'a da bata wa bil ilmi jahalan ya canza ilmi da jahilci wa bil bayani iyyan ya canza bayani wato bayani wanda yake magana da ta fito ƙarara. da wacce magana da take a baubauce wacce ba ta da ma'ana ita ce da al'ayi magana da ba a ma gane mai mutum yake cewa wa bil adli zulman ya canza adalci da zalunci wa bil sidqi ya canza gaskiya da ƙarya wa bil imani bi kutubillahi wa bi kalimatihi tahrifan amma wadiha ya canza imani da kalmomin Allah da littattafan Allah da kalmominsa ya canza su da jirkita kalmomin Allah da maganganunsa da littafansa daga mahallinsu wato imma dai ya zaɓi ya canza abin da yake mafi alkhairi ya kama abin da ba shi da wannan alkhairi shi ne take hanyar hadisa a nufi salari salama da bayanan sahabbai zuwa ga wasu bayanai waɗanda ba sa ɗauke da abubuwa na alkhairi kamar yadda bayanan annabi suke rinke da shi wa in ma an da an zalika kulli ko kuma duk gaba ɗaya ma tattara ya watsar da duka kaga anan kuma ya ƙara shiga dinkaniya wacce ta wacce wala yaj'ala lil qur'ani ma'ana mafhuma ne ce qur'ani ma ba wata ma'ana da za a fahimta daga gare shi ya ga abubuwan da sun rikice masa tunda ya yadda da hanyar da sahabbai suka bi da hanyar tabi'ai karshe kuma ya dawo hanyar da zai bi ta luga da waye ita ma kuma tana da matsaloli ya ce to kawai a bar alkur'ani haka baya da ma'ana to kaga anan kuma batan ya ƙara ƙaruwa fiye da da tsara ta'ala kuma ga shi Allah cewa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna mun saukar muku da shi abin karatu ne da larabci domin ku hankalta fala ya'qiluhu shi sai zato baya hankalta baya gane komai wakala kuma Allah cewa afala ya tadabbaru na ƙur'ani yanzu ba sa yi da wato tintintini cikin alƙur'ani ba kaga tadabburi shi ne tintintini cikin ma'anoninsa fala ya tadabbaru wala ya fala ya tadabbaru shi to sai zanto shi baya tadabburin ƙur'ani tunda shi yanzu a gurinsa ya da ma'ana wakala Allah cewa li yadabbaru ayatihi wa li yatadhakkara ulul albab domin su yi tintintini cikin ayoyin alkur'ani ko masu hankali su wazantu fala ya tadabbar wala ta zakaru shi to ba zai tintintinin ba ba zai wazantu ba wa ƙara ta'ala kuma Allah cewa wa tilkal amsalu nadribu halin nasi wa baya a illa al-alimu waɗannan misalai ne da muke ba da su ga mutane amma babu masu hankalta su gane sai masu ilimi fala ya kudu min al'alimi na la'akari na lahasa ya zanto shi baya daga cikin masu ilimi waɗanda suke fahimtar abin da ayoyin alkur'ani suka kunsa Wai za su hadha hazal maslak istatara shararuhu wa ta'adda dararuhu to don yabi wannan hanyar in yabi wannan hanyar ta cewa alkur'ani bai da ma'ana tunda yanzu duka abubuwan da yake takama da shi da su duka an rushe su ya dawo ya ce to kawai a bari alkur'ani ba bai da wata ma'ana to in ya bi wannan hanyar istatsara tsara to wato bala'insa ya ƙara yawaita ya ƙara fantsama wata adda cutarsa kuma za ta ƙara wato mamaya ta shiga ko ina da ina fa yalzamu ta'tilu ma'anil kitabi was sunnati wannan kuma ya lizumtar da wato rushe ma'anonin alkur'ani da sunna wa futurin risala da yankewar saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam idan rasulun lazi lam yubayyin bi manzilati adamin rasul domin idan aka ce ga manzo amma manzon nan bai yi bayani ba ko bayaninsa ba a gane ba to kamar ba aiko da manzon ba kenan wal kalamu lazi ballagahu ar-rasul wa lam yuqal ma'anahu kuma duk zancen da manzo ya isar da shi amma ba a fahimci ma'anarsa ba duk zancen da manzo zai isar da shi ba a fahimci ma'anarsa ba ya dukulu fi haddil aswatil masmu'ati allati laysa fiha hurufun mubayyinatun lil ma'ani to wannan zancen ya shiga cikin irin saututtuka da za a rika ji amma ba sa ba su da haruffa wadanda suke bayanin su wato kamar sautin tsuntsaye ko sautin wata dabba ba wani harafi da zaka gane cewa ta haɗa kalma kaza da kaza da kaza ta ba da ma'ana to sai zanto alkur'ani haka yake kenan ba shi wata ma'ana da za a fahimta daga gare shi ya zama kamar sauti ne irin na dabbobi kawai tinkiya ko rago yana kuka amma ba wani harafi za ji nan ya faɗi ba ta sa zin da zai ba da wata ma'ana to kaga wannan ya zama suka suka ga sakon da annabi ya zo da shi gaba daya وقد ذم الله تعالى ta'ala man حاله في كتابه هكذا كما kuma gashi Allah ya soki wanda yanayinsa ya zanto haka yake a cikin littafin Allah wato wanda yake magana amma ba a fahimtar me yake fada ko wanda yake sauraron alkur'ani amma yana masa sauraron kamar yana sauraron kiraye-kirayen dabbobi dabbobi ya gane komai daga cikin abin da suke fada waje alahun kuffaran Allah ya sanya su kafirai ne bi manzilatil amwati kamar matattu suke wa hamida man sami'a kalamahu fa aqalahu wa wa'ahu Allah ya yabi wanda ya saurari maganar sa kuma ya fahimci maganar sa ya kiyaye ta waje ala zalika sifatal mu'min alhayy Allah ya sanya wannan a matsayin sifar mu'mini rayayye fa qala Allah ya ce wa masalul ladzina kafaru ka masalul ladzina yaniku bima la yasma'u illa du'a wa nida'a summu bukum ummi fa la ya'qilun misali waɗanda suka kafirta kamar wanda yake wato yake ƙara ne yake sauti yake wato ɗaga miliya yana iku yake ɗaga miliya bima la shima'u, ga wanda baya ji baya jin komai illa ni illa an sai kira wani da'an da ihu baya jin komai sai dai ji ana kira ana ihu kamar mutumin da zai rika wato magana da dabbarsa dabban nan kawai ji take ana kira ana ihu amma ba ta gane mai yake cewa su mun bukumun unyun fahimla ya turo wato kurame ne bebaye ne makafi ne domin ba sa hankalta hakanan Allah ya ce zai wallazina idza zukiru bi ayati mai lam a gaya summa wa umiyana wadanda idan aka yi musu wa'azi da ayoyin ubangijinsu ba sa faduwa lam yakhiru alaiha ba sa faduwa suna masu wato kurame ko makafi ba sa fahimtar komai ba sa ganin komai na gaskiya haka nan Allah ce afala ya alquran am ala qulubin aqfaluha yanzu ba za su yi tintintini game da ma'anonin alqur'ani ba ko kuma akwai eh, marufai ne akan zukatansu aka rufe zukatansu ma'anar ba ta zuwa ciki haka nan Allah yake cewa inna ma yastajibu allazina yasma'un kadai waɗanda suke ji su ne suke ansawa masu ji su suke ansa kiran wanda yake kiransu wal mauta ya ba asuhun allahu sun ba ilai wani su kuma tattu waɗanda ba sa ji sun kuramce allah zai tashe su kuma sannan zuwa gare shi ake mai da su haka nan allah ce afa anta tusmi usumma aw tahdi da yanzu kai ka jiyar da kurma ko ka abin nan ah, ka jiyar da kurba ko abinan kurame ko ka shiryar da makafi ba za ka iya ba haka nan Allah ya ce khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa Allah ya yi khatma ya rufe zukatansu da jinsu kuma akwai marfi wato lullubi akan idanunsu ba sa gani haka nan Allah ya ce minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala alifa أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم daga cikinsu akwai wanda ya zaka ga yana saurarenka kamar yana ji yana fahimta amma baya ji baya fahimta hatta idan kharaju min indika har sai sun fito daga inda kake sun baro majalisinka qalu lil ladina utul ilma sai su rika cewa waɗanda aka ba su ilimi ma za qala alifa me ma ya wato duk zaman da suka yi suka kuro maka ido kamar suna jin abinda kake faɗa suna fahimta shi ba sa fahimtar komai ula'ika na taba Allahu ala qulubihim waɗannan su ne waɗanda Allah ya rufe zukatansu wa a ahwa'ahum kuma suka bi soyayyen zukatansu haka nan Allah ce wa qaulihim qulubuna ghulf da fadar su cewa zukatanmu a rufe suke rub bal ba haka ba taba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya rufe zukatansu ne saboda kafircin su fa qalilan fala yu'minu illa qalilan dan kaɗan ko kaɗan suke yin imani to duka Allah subhanahu wata'ala ya soki wanda yake saurari alkur'ani amma ba ya fahimtar komai daga ciki to kaga mutum ya zo ya kai ga matakin da zai kai ga cewa ko dai ya da zihu annabi da zihu kai ya bar hanyar da ita ce mafi alkhairi hanyar fahimtar alkur'ani ta hanyar hadisai da maganganun sahabbai da koma ga wasu maganganu daban waɗanda suke cike da rudani kaga ya canza abin da ya fi alkhairi da wanda bai kai shi ba ko kuma gaba ɗaya ya dawo ya ce to tun da haka ne ma kawai a ɗauka alkur'ani bai da ma'ana kawai ana karanta ayatu sifa, ɗin da ne amma ba su da ma'ana ba su da ma'ana ar-rahman ar daidai take da alif lam mim ko hamim yadda ake cewa Allahu a'lam bi muradihi to haka da ar-rahman ar-shistawa ko bal yadahu mabsuutatan ko tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk Eh? wasu ma wata matsuyatu biyamini duk ma'anarsu ɗaya da alif lamim da alif lamim ra da hamim ce duk ma'anarsu ɗaya yadda wannan za ka ce allahu alam bi muradihi shi wancan haka za ka ce allahu alam bi ne. kaga wannan <clears throat> mutum ya ɗauki ayo alkur'ani da wannan siga babu shakka ya shiga cikin waɗannan da allah yake zargi yake suka cewa suna jin alkur'ani amma ba su fahimtar komai daga ciki وإذا كان من عدل عما عما فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون القرآن إذا يخسن شيء ولا يكرك شيء abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai suka fassara alqur'ani da shi ya karkace masa fa ahadul amrayn lazimul lahu to ɗaya daga cikin abubuwan nan dole shi zai zuntunce shi dole ya dauke daga cikin abubuwan nan biyu imma an ya adila ila tafsirihi bima huwa zalika Wani ya karkace ya bar ya koma zuwa ga fassara alkur'ani da abinda bai kai hadisa annabi da maganganun sabai da tabi'ai ba fa kunu muharrifan lil kalimi an mawadihi sai ya zanto kuma yana caccanza kalmomin Allah daga mahallin su ya zanto cikin masu canza maganganun Allah daga bigiran su wa in ma an yabqa asamma abkama la yasma'u min kalamillahi wa rasulihi illa as-sawt al-mujarrada alladhi yashrakuhu fihi al-baha'im wa la yaqiluhu ko kuma ya zanto kurma bebe baya jin maganar Allah eh, da maganar manzansa sai kawai sauti ne yake ji kawai sauti yake ji kamar yadda dabbobi su ma haka suke kawai kuna magana sautin ku kawai suke ji amma ba sa fahimta abin da to ko bai zama haka ko da ya zama kamar dabba ana karanta alkur'ani kawai sautin yake ji ko kuma ya dauki hanyar fassara alkur'ani da abin da san zuciyarsa yake ba da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka suka fassara ba wa kullum min hazain al-amrayn batilun muharram kuma duka kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan biyu barna ce kuma haramun ne kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu tahrimul kalbi an mawadi'ihi ko kuma daukan alƙur'ani sauraron alqur'ani kamar sauraron da dabbobi suke yi wa maganganun masu magana wani abu ne wanda yake barna kuma abu ne wanda yake haramun mai dace ba to in ya zanto haka ne sabata ta ayyunar tsarikatin da bawuyatul salafiya ya zanto kenan hanyar da annabi hanya ta annabi ta magabata ita ce ta zama dole ita ta zama dole idan ya zanto waɗancan hanyoyin guda biyu duka hanyoyi ne marasa kyau mun yadda cewa ba masu kyau bane to hanya ɗaya ce za ta tabbata mai kyau كتتي الطريقة النبوية السلفية النبوية سبول آدي سد أكدنا النبي صلى الله عليه وسلم السلفية أبدا أكدنا لصحابي لتابعي وبطلان الطريقة التحريفية والأمية يقوم آتن هنيا التحريفية ولذا أتشن كلمة من الله لما غند ننسى تهنيا القوق وصم غند نوة عند سكي باسد تبس أتين سوزا أفصل على القرآن تتي التحريفية al'ummiya kuma hanyar da za a rinka karatu ba a gane me ake faɗa a ce karantawa ake amma ba a san me ake faɗa ba ita ma wannan ya nuna ba ta hanya ce fattaharifiyya lahal jahlul murakkabu wal kufrul murakkab hanyar da take ta taharifiya wato take canza maganar Allah da wasu maganganu daban ko su ba su wasu ma'anoni daban hanya ce da take kunshe da jahilci murakkab aljalul murakkab shine jahilcin da mutum yake da shi amma bai san yana da ba da shi kaga jahilcin ya zama biyu na farko da jahilcin ya jahilci jahilcin jahili ne kuma ya jahilci jahilcinsa kaga jahilcinsa ya zama hawa biyu kenan murakkab wal kufrul murakkab haka nan kafircin sa ma shi ma hawa biyu kafircin bijirewa abinda Allah ya faɗa da sa da kuma kafircin bayar da wata ma'ana kuma daban wacce ba ita ce wadda Allah da manzansa suke nufi ba wal ummiyatu laha al jahl al basit wal kufr al basit amma ita al ummiya shine a ce ba ba a gane komai to tana da jahilci basit domin wanda yace baya ganewa ya da cewa bai sani ba kaga jahilcin sawa ɗaya ne haka nan kafircin hawa ɗaya ne to sai da yace wa qad zamma Allah ta'ala at-tariqayn fil Qur'an to wadannan hanyoyin guda biyu a taharifiya da al'ummiya ummiyya su Allah ya soke su Allah ya soke a taharifiya wanda za su rika canza maganar Allah da wata magana daban da kuma al'ummiya ummiyya wadanda za su rufe kunne su su da da abin da ba ki faɗa ba to duk Allah ya soke su wadannan hanyoyin guda biyu القرآن فقال تعالى في الأولى هيا فوق إتتي التحريفية فلاس تنزع لو نون النبو التي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوا وهم يعلمون شم كنا طمانا ذا إيماني ذا يدس كتاكو سي إيماني دكو دكو دكو, دكو, دكو, دكو وقد كان فريق منهم الهال وانبغري daga cikin su suna jin maganar Allah sannan jirkita ta bayan sun fahimce ta uhum ya'lamuna alhalin suna sani suna sane su jirkita ta za idza laqul ladina amanu idan suka haɗa wadanda suka yi imani qalu amanna sirrin imani wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan suka keɓance da juna sai a qalu sirri atuhaddithuna bima ta Allahu alaikum yanzu ku gaya musu fatahin da Allah ya muku zai yi ku bi inda ku domin su muku hujja da shi a gaban ubangijin afala ta aka na ba ba zuwa ku hankalta ba ku daina ba su kofar da za su samu hujja daga bakin ku awala ya alamu na annan laha ya alamu ma yi na ma yi Allah ce a ba su san cewa Allah yana sanar da abin da suke boyewa da abin da kuma suke bayyanawa ba to kaga anan ubangiji ya soke su da tahrifin kalimi al-mawadi bayan ga abin da Allah yake faɗa sun fahimta amma suka tafi zuwa ga wata ma'ana daban wanda ba ita Allah yake nufi ba fa hadhihi at-tariqatu al-mazmumatu allati salakaha ulama'u al-yahud wa ashbahuhum fi annahum yuharrifuna al-kalama kalam Allah aw yaktumunahu yace to wannan hanyar abin suka abin zargi wanda malaman Yahudawa da ire iren su suka bi ta cewa suna canza maganar Allah ko su ɓoye abinda Allah ya saukar da yalla yuhtajja bihi alaihim fi khilafi awa'i don ka musu hujja da ita akan abin da ya saba wa son su, domin abin da yahudawa suka sani na gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da sakon da ya zo da shi sai su ɓoye ba su so su faɗa ba don kada a samu abin da za a kafa musu hujja da shi sai wato me yasa ba za ku ga annabi da kun fahimci gaskiya yake to sai su ɓoye faman amada ila nususul kitabi was ta duk wanda ya nufi nassin alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa harrafaha ya canza nassin aw katamaha ko ya boye nassin fa fihi shabahun min to yana da wani kamancece ne da waɗannan yahudawa da waɗannan malaman yahudawa kama ta jiru zalika fi kafirin min ahli al-ahwa'i kamar yadda zaka samu irin haka cikin da yawa daga cikin ma'abota bid'a san zuciya yan bid'a yayin da suka san gaskiya to sai su ta ɓoye ta eh, wani hadisi ne aka zo wanda yake cin karo da abin da suka saba yayata wa mutane to sai a karanta shi a gurguje a guje a wuce ba tsayawa a yi bayani don kada a gano cewa hadisin nan ai ya ci karo da abin da kuke karantar da mu haka wani abin karantar da shi wani abin kuma a rika ɓoye shi يكتم ما أنزل الله أنزله الله تعالى من الكتاب والسنة أمن يحتج بها zai rika boye abinda Allah ya sauka na littafi da sunna gabarin wanda zai masa hujja da su akan abinda ya sa akan abinda ya saba zuciyarsa duk wani abinda ya san zai zama hujja a kansa to sai boye shine saban ahlus sunna ahlus sunna yankuruna ma lahum ma alaihim abinda yake zai yi musu daɗi da wanda ma ba zai musu daɗi suna faɗa sai yasa za ka zo ka ga hadisi yana gargazar bida'a ko dan a akan wata mas'ala amma bai inganta ba sai ce bai inganta ba ba su riƙe su tun da ya gashi yana kaza kaza mu kuma mu da muna sa irin wani hadisan ba mu dauke su ba sa wannan saboda haka ko da hadisi ya daidai da wata mas'ala da yake hujja yake magana a kanta in ya zan bai inganta ba zai ce bai inganta ba muna cikin karatu na muka ci karo da hadisin bai ganta ba duk da yadda muke ganin girman malamin da sauran sauci wuce bai ba ba mu da mu tsaya mu hakikance cewa tun da ya kawo shi kawai biye da za a isa sai ya yawa faya kutubin kutubul mas'urata an annabi sallallahu alaihi wasallama faya gullul kutubal masdurata an annabi sallallahu alaihi wasallam wa sai abin nan alghal shine ka saci abu na ganima ka boye kamar yazlu li ati ma zalla yawm to kaga kamar ya sace wani abu ne daga cikin abin da aka rubuta ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai ya boye kamar ya yi gudu kamar ya sace wani abu ne ya buye ya shiga cikin wannan wani gululi a cikin wazar laiwar kiyama wayar na utamilin da hadisin da bugu ya ciwa tafsirin ƙur'an ilmankul sai ya hana isar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da tafsirin alƙur'an da aka ruwaito. walau kadara alaman alƙur'an la fa'ala da alƙur'an ba zai iya hana shi gaba sai ya hana to shi kansa alƙur'anin dole yana ji yana gani haka zai rika karanta ayo alƙur'anin da akwai yadda zai ya shafe wasu ayoyin daga alkur'ani da suke cin karo da abin da yake faɗa to da ya yi sai ban fi sama'i misali da zai iya shafe ta a daina karanta ta ko rahman al'adashi da kullum ake kwankwasa masa zuciya da ita to da zai iya da ya yi to amma ba zai iya ba to tunda ba zai iya ba bari duk abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam na ma'anonin waɗannan ayoyi ko maganganun sahabbai to ya boye su وما ظهر من ذلك حرفه عن مواضعه بتأويله على غير تأويله أبدا bayyana daga cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasa yadda zai yi da shi ya riga ya bayyana to sai ya canza shi ya jirkita shi daga mahallinsa ya yi masa tawilin da ba shi ne tawilinsa ba sun ma ya amiduna ila kutubin ya za'una ha sannan sai su tafi zuwa ga wasu littafai da su suka kirkiro suka rubuta su imma Kulatin mawdu'atin an nabi sallallahu alaihi wasallam ko dai zanto sun kunshi wasu hadisai na ƙarya da aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da a'imma wato ko dai littafan sun kunshi hadisan ƙarya da aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da a'imma fa kam inda ahli al-ahwa'i min al-athar al-makdhubati da yawa a gurin mabiya bid'a akwai hadisai ko maganganu da suka jingina magabata na karya ka duba littattafan shi'a abinda suke cike da su kenan jingina annabi magana da bai faɗa ba a jingina ali a jingina abinda husaini a jingina wa ja'afar sadiq a jingina haka dai za ka ga ana ta wannan waya kulu na hazihi munazzalatun min indillah kuma in suka yi karere sai daga Allah ne iz ma ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa min indillah abin da suka dangana wa annabi na ƙarya to kamar sun ce daga Allah ne tunda duk abinda ya zo daga annabi to daga Allah ne aw ya kalaman ibtada'uhu ko su kirkiro wata magana da su za su kirkiro ta aw ra'ayin istara'uhu ko na ra'ayin da za su kirkiro wa yusammuna wa yusammunahu ma ma wada'u min al-manqulat din Allah wa usul dinihi to abin nan da suka da suka kirkira na ruwayoyin ƙarya tare da wannan ra'ayin da suka ƙirƙiro sai su kira shi addinin Allah wa usulun dini su kira shi ba suna shi ne usulun dini tushen addini sai da shi ma addini zai tsaya wa shar'ar Allah ko su kira shi shari'ar Allah wal haqqal ladhi awjabahu Allah ko su ce gaskiyar da Allah ya wajabta abi wa aktharuhum ya'khudhu ala zalika awadan min mali wasu ba akan hakan akan irin wannan ƙarin suna karɓe kudaden mutane aure asatin ko wani shugabanci da suke samu daga wajen mutane saboda waɗannan ƙarerayen da suke shimfiɗa a jama'a fafihim shabahun minan lazina tsala Allah fihim to sun yi kama da waɗanda Allah yake cewa a kansu fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa lahum mimma yaksibun Allah ce banu tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suke rubuta littattafai da hannayensu sannan su rika cewa wannan daga Allah ya daga Allah suke ko wannan daga Allah yake da ya shi da rubihi sama nan kalila domin su samu wasu 'yan kuɗaɗe kaɗan wato su samu wasu 'yan kuɗaɗe wato eh, kaɗan na duniya da wannan fawailun lahum mimma katabat aydihim bane ya tabbata gare su saboda abin da hannayen suka rubuta wa wailul lahum mimma yaksubun kuma bane ya tabbata gare su saboda abin da suke tsoruta suna aikatawa wala raiba anna ghalibahum laysa mithla al-yahud wala raiba anna ghalibahum laysa mithla al-yahud wannan yana daga cikin insafi ibn taymiya ce babu shakka da yawa daga cikin su ba za ka ce daidai suke da yahudawa ba wato duk da ya ce suna kamaiceceniya da yahudawa wajen ɓoye gaskiya ko canza gaskiyar da wata amma ba zai ce maka da su da yahudawa duk ɗaya suke ballantana kuma har ya ce gara yahudawa da su ibn taymiya da mutanen kwarai ba sa wannan ko da za ka ga bacewar wani daga cikin abokan hamayyarka ya saki hanya ba za ka yi rashin adalcin da kuma kai harkar ko da shi da wanda suka fi shi kafirci ba da yanzu kaga a cikin a cikin tafiyar mutane sai daga an ce suwa da suwa da gara kafir gara gara yahudu ba to wani lokaci <clears throat> akan yi wata mubalaga saboda a nuna barnar da suke tattare da su amma ba ta mun kulle wajen ba ba ta kowace fuska ba ba ta kowane bangare ba ta wani bangaren misali ta ce mutumin da zai ce kowa Allah ne gara wanda zai ce Allah uku ne kaga anan ta wannan bangaren dole haka ne da wannan kafircin sa yayi nisa hmm. ya ma amma ma kowa amma ba za ka ce kuma duk wanda yayi bid'a ba shi ma gara gara gara ka ka abin gara yahudu da nasara da shi to shine cewa la ba anna ghalibahum yawancin su ba wai dukansu ba yawancinsu laisa misalar yahudu ba za ta ce daidai suke da Yahuda ba in la ya kulu illa man kana kafiran mahdan ba wanda zai zama kamar kamar da yahudi sai wanda yake kafiri tsantsa lakin fihim min ash-shabahi bihim bi qadri ma sharakuhum fi ma zammahum Allah ta'ala bi alayhi sai dai suna da wani kwato kamanceceniya da su gwargwadon abin da suka yi tarayya da su a cikinsa na daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya suka ya dan abin da suka yi tarayya a cikin su to anan suna da kamanceceniya da su wa qad yakunu fi ash-shakhsi aw at-ta'ifati ba'd al-mazmum min al-khisal wal af'ali tana yiwa a samu tattare da wani mutum ko wata kungiya wani bangare na sifofi munana ko wasu ayyuka munana allati hiya mimma zamma Allah ta'ala ahlal kufri wan nifaq sifofi ko ayyukan da su a dalilinsu Allah ya soki kafirai da munafikai a samu wasu daga cikin mutane ko wasu daga cikin kungiyoyi suna dauke da wannan sifofin wa in kana fihi aidan ma yuhmadu alaihi min al-iman ko da kuwa a tare da shi akwai abin da kuma zaka yaba masa na imani zaka ce ai imani da Allah da sa da ranar lahira da alqur'ani amma kuma yana da wata sifa irin ta wadancan da Allah ya soki ya soke su hadhihi sifatu man harrafa tanzila ce wannan ita ce sifar wanda ya jirkita alkur'ani auka mahu wato ya jirkita ma'anonin alkur'ani auka mahu ko ya ɓoye shi a wista dallabi ma wa za'ahu ko ya kafa hujja da abin da ya ƙirƙira na hadisan ƙarya wabta da'ahu ya ƙirƙiro shi wanda ba shi da asali to wannan sifa ce ta shi wannan shine <clears throat> ah, abinda shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah yake tabbatarwa cewa hanyar fassara alkur'ani da ma'anonin alkur'ani da maganganun annabi sallallahu alaihi da sahabbai da tabi'ai ita ce hanya ɗaya tilo duk wata hanyar da ba wannan ba to hanya ce da suke kaiwa zuwa gabin bin tafarkin waɗanda suke matattu irin yahudu waɗanda suka san gaskiya suka karkace mata ah, ina ga za mu tsaya a nan saboda lokaci insha Allah karatu na gaba za mu ci gaba abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada da muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh